إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتهدى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقى فإذا هي حية سبعا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمن يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا عموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يو يا ماتشلي تنم شيلة وتا رمضان ألف تاريخ بدع أربعين دبقي هجرية وما يو 23 ga watan 2026 miladiya Ah, muna cikin karatun alkur'ani tafsirin alkur'ani mai girma a wannan majalisi na Sabana bak da ke cikin birnin sokoto a cikin suratu fa sura ta 20 wanda a jiya mun kare fassarar aya ta goma sha hudu innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim salata li dhikri Allah ya dai mu tashi fassara ta آية تقوم شاجر بسم الله إن الساعة آتية أزاد أخفيها لتجزى لتجزى كل نفس بما تسعى الله يقول إن الساعة حقيقة تاشم القيامة آتية للي كان عنه دواء أمتازو تاقمه don haka sai ka shirya mata kawai da a kadi na kusa in ɓoye ta da za kullu nafsin bima tas'a domin kowane mutum a saka masa abin da ya aikata to inda sa'ata atiyatu wannan babu iskali to amma ina ma'anar akadu ukhfiha to anan shine wasu malamai suka ce lafazin akadu ukhfiha akwai muta'allaq na wannan maganar da ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa ma'ana akadu ukhfiha ala nafsi ni kaina saboda tsabagen sirri da zai yi in koye wa kaina abu da na kusa in koye wa kaina wannan ita ce fassara ɗaya daga cikin fassarorin da aka bayar wannan ko kuma a kari ukhtiha min nafsi haka masana lugha da kuma masana tafsirin alqur'ani ta faɗa ibn qutayba ad-dinauri Allah ya tsanta da rahaba abin da ya tafi akai kenan haka ɗaya daga cikin ayyukan da ibn jarir al-qabari ya kawo kenan shaykhul islam ibn taymiya Allah ya tsanta da rahama shi ma wannan shi ne ra'ayinsa a kan cewa a kada fiha ni kaina kamar na ɓoye wa kaina ita sai zama wannan salo ne na zance ba wai dan tabbas zai faru ba wanda kuma balarabe ya saba ya haka in yana so ya yi mubalaga kamar misali mutum ne zo karɓa abu wajen ka sai ka ce to wannan ni ma yadda ka san in hana kaina haka na ba wai sha'awar hana kansa yake ba yana nuna saboda tsananin yadda baya ma barin abin ya je wajen wani wannan shi ma a aka da ha, kamar na koye wa kai na ita yadda ka san na koye wa kai na ita alwahidi a cikin tafsirin sa yake cewa ƙara asarin mufassiri na ha min nafsi ai aka da uktiha min nafsi kamar na koye wa kai na ita yace kuma wannan magana ita ce magana sa'id ibn zubair da mujahid da afa ibn sa'id kuma ya yi daidai da abin da aka samu a mushaf na ubayy Allah ya kare da a gaishe abul munzir kun san sahabbai idan manzo Allah sama ya faɗi wata magana wacce take da alaka da aya ko kuma aka saukar da ayar sai suka fahimci wannan ma'anar kuma manzo Allah sama bai yi inkari ba to wani lokacin da yake kwafar alkur'ani a lokacin da aka saukar da shi a gaban kalmar sai ya rubuta fassara to tunda ba su da wadatattun takardu da abubuwan rubutu ba ka samun wata takarda wacce a ciki yake rubuta shari kawai in ya rubuta kalmar a gabanta sai ya rubuta fassararta to da aka da aka tashi gadar mushaf din sai aka ga akwai a cikin wannan ayar akadu ukhfiha min nafsi to kuma tunda lokacin da aka zo rubuta alkur'ani a lokacin na abubakar da sanda aka zo aka haɗe alkur'anin gaba ɗaya a lokacin na usman ba a rawaito wannan min nafsidin ba sosai a gane wannan fassara ce ta kawar da shakku da shi ubayyu a biyu. Allah ya ƙara da a gare shi a kare ukiya min nafsi ka ta ya alama makhluqun taqdirin zantan to in abin da ni kaina kamar na koyo kaina magana rana alkiyama to kuma ina ga mutum ya za a ce wani mutum zai iya sani wannan shi ne abin da ya faɗa don haka ya ƙara cewa wannan a cikin tafsirul basir kenan haka dalika kuma shi alwahidi din yake cewa ala hadha al-ma'na ala hadha ma'na al-ayat inna Allah ta'ala balagha fi kenan abin da Allah yake gaya mana anan shine Allah ya kai matuƙa wajen koyar ranar tashin alkiyama ana ba fa faɗi ba ba fa cewa ranar kaza ga watan kaza karfe kaza Allah ya kai matuƙa wajen koyi haƙiƙanin kwanan watan da za a yi alkiyama a ciki bi ablag ma فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب في مثله ubangiji ya بنجدي da irin salo na balaga na ƙarshe na kololuwa yadda larabawa suke faɗa wal ma'ana innahu lam yutli ala waqti qiyam sa'ati malakan muqarraban wala nabiyyan mursal bai taɓa gaya wani mala'ika cewa ga ranar da za a tashi alƙiyawa bai taɓa gaya wani annabi ba hatta law jaza an yuqtihu an nafsihi akhraha kai da a ce Allah zai iya har koye wa kansa wani abu da ya koye amma baya koye wa kansa wani abu ya san komai subhanahu wa ta'ala ابن الأبالي في سوى المعنى والمعنى في إخفائها التهويل والتقويل قومي إذا أتقوي تدم أتاكد ورسدكو أرازنا دكو قمد الأمر إنت لأن الناس إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت ذاك سنة متى نسنا تاكد إن أن إذا من تسنى ذا أي أبنى أقول رأيي لإبن جرير يتاوى أتفين tafsirinsa ya ce an karanta a wata kira'a a kadu akhtiha amma ba kira'a ce mutawatira ba a kadu akhtiha sannan al-ikhfa'u tana zuwa da ma'anar koya abu kuma tana zuwa da ma'anar bayyana abu da haka min al-abdal sai zama wa anna sa'a sa'atiyatun akadu akhtiha ko akadu ukhtiha na ma kusa in bayyana da alkiyamar kowa ma idan ta kiri in ya so ma a daina tambayar lokacin da ce za kullu nafsin bima tas'a dan kowane mutum a masa sakamakon abin da ya aikata nafsu alanta ta nufin mutum annafsu tana zuwa da ma'anar rai wacce in aka zare ta an mutu kenan kullu nafsin za'iqatul maut ai kowane rai ai kullu ruhin kullu nafsin ruhin shine nafsin anan kuma tana zuwa da ma'anar alqalbu ita ce wannan tsokar da take tsakiyar kirjinka alqit'atu Sanobariya. wannan wannan alqit'atu Sanobariya wannan nama lailayayyen nama da yake mai kama da strawberry din nan da yake tsakanin zuciyarka wanda bai da yake tsakanin kirjinka wanda bai fi jinkin hannu ɗaya ba wanda yake bugawa koyaushe ita ce alƙalbu kuma ana ce mata nafsu wata ita take raya wa mutum abu da yawa kamar da Allah ya ce wa ma ubari'u nafsi innan nafsa ni ba zan tsarkake zuciya ta ba ba zan wanke zuciya ta. zan ita zuciya la amaratu bisu a kula da kyau wajen annafsu da ma'ana arruhu ka fassara ta da ma'ana arruhu wajen annafsu da ma'ana alqalbu ka fassara ta da ma'ana alqalbu sannan kuma akwai inda annafsu take zuwa da ma'anar al-insanu daga cikin misalanta an akwai nan lishudu za kullu nafsin domin kowane mutum a masa sakamako Kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kullu nafsin bima kasabat rahina kowane mutum za za a jingine shi a bashi jingina ga ayyukansa ne in Allah ya sa ayyukan sun kyau ya fanshi kansa in kuma ba haka ba shikenan jingina dama mun ce ba da zai iya biyan bashi ba daga nan ta wuce nafsin anan bi ma'ana insana sannan annabtu kuma suna zuwa da ma'ana wato abin da rai yake biyawa kamar na daɗi na marari na karfashi kamar da Allah ce wasiya ma tashtahi ma tashtahi al-anfus wa talazzu al-a'yun ma tashtahi fiha ma tashtahi ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un sai zama anfusukum anan shine mashairukum kowanne in ka zo fassara sai ka bashi ma'anar da ta dace da idan ta da yi gwaranci da haka anan inna sa'ata atiyatu lallai alkiyama tana nan akan hanya akadu uqtiha saboda tsananin sirrin kai ka ce zan koyi wa kaina ita akadu uqtiha na ma kusa in bayyanar da ita kowa iganta yace za kullu nafsin bima tas'a in yaso in an zo kowane mutum shi na bayyanar da isan daga nan kowane mutum sai a ta samu da abin da ya yi sai Allah ya ce fara su dan naga malla biya wadda ba a wawo fata guda malla biya kada wanda bai yadda da alkiyama ba bai imani da ita ba ya su dan ya yi sabon hanyoyi wajen karkatar da tunaninka an ha game da tunanin alfiyama. ko kasuwanci ne kaka haɗa kasuwanci da ɗan duniya cikakke wanda shi duniyar sai a gabansa ita kaɗai ya sa a gaba ya mantar da kai alfiyama? kada ka haɗa siyasa da gogaggen ɗan duniyar da ba lahira a tare da shi ya mantar da kai alfiyama. kar ka haɗa hanya da gogaggen ɗan duniya wanda ba ruwansa da alfiyama. kai ko wargi za ka yi to ka samu abokin wargin da in ya ɗanyi wargin yana tuna da Allah wanda zai tuna maka da alkiyama tun a duniya ba sai an je lahira ba kuma an alkiyama ta zo kuma a yi su a rasa yadda ba za ka kada ka bari wanda bai yadda da alkiyama ba rashin yadda da alkiyama kala biyu ne akwai rashin yadda ta zahiri shine kafirai su su yadda da akwai alkiyama akwai kuma rashin yadda ta ma'ana shi ne mutum ya san akwai abin kuma yana jin tsoron abin da zai faru a abin amma kuma ka gan shi ya shantake ba ruwansa ya yin abin da ake ya kamata a yi don a guji wannan bala'in na rana an duk mutumin da ka gan shi haka yake wallahi ka ta ka yi shi ibn afa'illahi sakandari Allah ya ji kanka da rahama yace cewa لا تصاحب من لا يلحقك حال ولا يدلك على الله مقال karka kuskura ka yi abota ko abota ta soyayya ko abota ta ta siyasa ko abota ta tafiya akan hanya ko abota hira karka kuskura ka ɗau mutum a matsayin aboki idan ya zama layi in yanayin rayuwarsa ba zai zaburar da kai domin neman duniyar da duniya da lahira wala ya dilluka ala Allah maqalu kuma wanda ba Allah a magana duk mutumin da duniya ce kai a gaban sa ba Allah to wallahi ka tafi shi amma abin ka kai shi yanzu irin wa'annan mu su muka fito zaka ga a yanzu an zo wani yanayi da ake yayin wani abu da ake kira celebrity ya ka ce celebrities ana nufin wa'yansu mutane da ake yayin su wayanda mafi yawan mutane suka san su kuma suke da masoya masu yawa da mabiya saboda wata shahara da suka yi a wani waje so film industry suna da celebrity sannan ƙwallon ƙafa ma tana da celebrity sannan kasuwa ma tana da celebrity artist suna da celebrity journalist journalism tana da nata celebrity din sannan professional a cikin su akwai celebrity sannan kuma masu addini ma a cikin su akwai celebrity to wani yau a duniyar nan sa a ce yana tare da wani da ya gama da wani celebrity sai ya tsaye da shi a airport ne a hanya ne bari mu yi hoto ya yi maza ya din a duniya a ganci tare da wani to tambayi kanka shin wannan yana cikin mutanen da ba za su karkatar da kai a content ɗinsu idan content creator ne shin wannan ba zai karkatar da kai a barkar da kai alƙiyama ba in ko yana ciki ku ga abin da Allah ya ce fala an ha man la yu'minu biha kar ka bari wanda bai yarda da alƙiyama ba wanda bai sakankance da al'amarin ta ba ya cuce ka ya maza maza ya hana ka bin tafarkin alkiyama wata ba a hawahu dan ka gane aka ce wanda shi san zuciyarsa yake bi in ka yadda ka bi shi fatar da za ka halaka kamar yadda shi ma ya halaka shi yasa aka rawaito daga sayyidina ali yana cewa la tasab akha sharri iyyaka wa iyyahu fakad min sahibin arda haliman hina akhahu yuqasu al-mar'u bil mar'i idha ma huwa ma shahu وللمرء من المرء مقاييس وأشباه قياس النعل بالنعل إذا ما هو هذا انت كذا تذكر كأبو كنتي ما أبو تنشر إياك وإياه أهر كنت بزما تاردش فكم من صاحب أرداها حليما ديوا لا تجا أبوكي يا حلك الدا متمي حنك hankali آخاه na لسني hudu saboda sun Wani mar'i min al mar'i maqayisun wa ashbahu ai mutum in ya abokanci mutum akwai abubuwan da ta ta zo ɗaya sai ta ta zo ɗaya kuke tafiya tare qiyasun na'li bin na'li ko takalmi idan za a kera shi in ka je wajen masu yin takalmi idan suka buga takalmi kafar dama to in za su buga kafar hagunsa sai an duba lamba nawa ne kafar dama idan lamba arba'in ne to kafa hagu ma dole ya zama kafa lamba arba'in domin takalma takalmi baya yi maka daidai ka tafi lafiya sai in ya zama daman da hagu duka daidai suke to haka zalika su ma mutane ana birnin ana ana kiyasin su ne da waɗanda suke tare da su sukan say tell me your friend and I will tell you who you are in kana so in faɗa maka waye kai ga yawan suwaye abokanka daga abokanka zan iya gane waye kai daga abokanka za a gane waye Sheikh Muhammad Al-Amin al Shankiti Allah ya tsarsa rama ya bada labari a cikin Rihlatul hajj ila baladillahi al-Arab qissatu mughannin lisus yace lokacin da suke Umdurman sun tafi Umdurman tafiya hajji ta tsaye da su a garin Umdurman a Sudan ya ce to a lokacin an tara manya-manyan malamai na sudan to awamun nasi ma sun zo wurin sai wani daga cikin awamun nasi ya ce to ya ga yadda shankiti Allah ya ci ɗansa ma yake farin matsaloli da bayani ya ce da nai ne ya ce da Allah ya kawo wannan gari ne albarka na sudan garin da Allah ya ambata a ƙur'ani <clears throat> ya ce ah, ta ina Allah ya mutu juna ba ya ce gashi Allah ce sanatin ala alal kurtum ta kuma suna ka akwai kartun ke na kurtum sai Sheikh Muhammad ya ce wannan sai tuno mun da qissatul mughannil lisu sai kawo labarin ya ce wata yan fashi ne tsarayi suka addabi wani gari to sai sarki ya sa aka yi musu kofar rago aka yi kwantan bauna aka kama za a kama su yan fashi ne sai aka yi ce musu hukuncin kisa to duk sai aka tarkato su za a kashe to an zo kan wani daga cikin su sai sai a shi fa da Allah ai masa uzuri kar a kashe shi aka sai saboda yace shi ai ba barawo ba aka ce ne yace shi mawakin shi ne kawai shi yana dan yin waka ne in suna buƙatar waka su dan biya shi <laughs> ko da ke mu nan muna da mawakan barayi ai ko sai sarki ya ce to ka kaɗan yi mana waƙar da kake musu musu ya to a bashi ganga ya fara buga la tashab aka tsudi iyyaka wa iyyahu a ce fara cewa la tas'al 'anil mar'i wa sal 'an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi yake cewa a wato in kana son ka san waye mutum ba shi za ka tambaya ba halinsa za ka tambaya ba halin abokansa da suke tare za ka tambaya la tas'al 'anil mar'i wa tas'al wa tas'al karini fa kullu domin duk aboki bil muqarrani ko muqarrini yaqtadi ai yana koyi ne da da wanda kake tare ko wanda aka hada ka tare shi yasa anan a takaita abin da ake ce maka kakka zauna da mutanen banza wala ya ci a وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا توكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمن يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى Allah ya ce wa matin ka biya minika ya Musa, me ce waccan a hannunka ya Musa? Annabi Musa ya zo wajen Ubangiji subhanahu wata ala kamar yadda idan ba a manta ba a daidai kuwa wajen inda dutsen tsoro na yake ko tsoro sin yake sai ubangiji subhanahu wata'ala ya kira shi kuma ya umarce shi da ya cire takalminsa kuma Allah madaukakin sarki ya fara kora masa bayani na tauhidi to a cikin bayanin sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce masa wa ma tilka biyaminika ya Musa menene a hannunka ya Musa qala sai nan Musa sai biya a asaya ita sanda ta ce a hannuna ya ubangiji kawo alaiha ina dan dogarawa da ita mana ina ta ta a ƙasa in kafa ta a ƙasa sai ɗan dan tsora mata nauyi na dan ta rage min nauyin tasa atawakkau alaiha ina dafa ƙasa da ita ina dan dogara abu na farko kenan wa akhushu biha ala kuma ina karkatowa ina karkato ganye da ita ala ghanami ganyen daga sama sai faɗo ƙasa inda dabbobi na suke sisi ina karkaɗo wa dabbobi na abinci daga sama da ita wannan sanda ya faɗi abu biyu ke to saboda kana magana da manya ba a so ka tsawaita bayani sai dai in su ne suka nema sai ce wali ya fiha da ukhra kuma ya ubangiji ina da 'yansu bukatun bayan wannan da ita wannan sandar ma'arib da ma'araba wanda ana cewa ma'arabatun ma'aribatun ma'ruba musallatun ra wanda abin da yake nufi shine masdar ne nini daga al'irba. Al'irbatu kuma ita ce bukata kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa او الطفل آه، آه، او التابعين غير غير كل الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على اوراق النساء هناك الاربه ابقات كثيره فنم معارف بقات كثيره تو ان مسالوني مسالوني مسالوني مسالوني مسالوني مسالوني مسالوني daga cikin matsalolin da zamu مسالوني anan shine Allah ya tambaye مسالوني Musa wa ma tilka yaminika مسالوني Musa kuma Allah ya san مسالوني a hannun annabi Musa ya aka yi aka tambaye shi sai malaman tafsiri suka ce a nan allah maɗaukakin sarki yana so ya ja hankalin annabi musa ne akan abin da zai faru ga sanda kamar yanzu kai ne aka ce me a kanka ce hula ta ce to za ka ɗan taɓa hular ko kuma ka ji ta hankalinka ya kawo kana a ce to ciro ta to sai da ta fara jin ta nasa nan ka turo ta ya fi akan a ce ciro wancan usulubin na farko zai fi zama a cikin zuciyarka kuma kai kanka yanzu an jawo hankalinka abin da ya kira drawing attention kan wani abu zai faru game da sandar tunda ai bayan sandar akwai abubuwa da yawa a tare da annabi Musa alaihi salam wa ma tilka biyaminika ya Musa to anan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ka. wannan ya nuna mafi yawan mutane dama sun fi amfani da hannun dama in ka tattara mutane fil ghalib kuma wannan ita ce al'ada sananniya shine da dama suke yin abubuwa da Sai dai akwai wasu mutane da a su hannun hagu ya fi ƙarfi Wannan za ka gaba su da yawa wannan a halitta kenan shari'a kuma ta tsora mana nauyin fifita ɓangaren dama akan ɓangaren hagu a duka abubuwa sai tsirarin abubuwan da shari'a ta yadda a fara yi da hagu kamar shiga bayi in mutum zai shiga ban ɗaki ko kuma zai fito daga masallaci wannan duka ana so ya kaddamar da kafar hagu amma in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da ummu Aisha take cewa ya tubu tayammu fi tanawuli wa tarasuli wa fi sha'nihi kullihi magana kama komai yana kaddamar da bangaren dama kafin bangaren hagu wa ma tilka bi yaminika ya Musa sannan kuma an tambayi annabi Musa alaihi salam ne domin a cire masa a tsoro ko a rage masa yanayin da zai shiga na tsoro kasancewar ita wannan sandar za ta koma mucijiya domin da ta koma mucijiyar ai daga baya an sake dawo da ita sanda to sai da ya kalli sandar sannan ta zo sannan kuma ta sake dawowa sanda da haka tambayar nan za ta yi amfani wajen ƙara sashe samu wani shiri na musamman idan ta dawo tambayarta yadda ya ganta ɗazu to zai samu nutsuwa saboda ka san abu yana tare da kai sai ka daɗe baka kalle shi ba hankalin kama zai tafi zuwa gare shi ba amma yanzu tunda ana faɗar ka sai kuma ka zuba ko ba haka bane kamar mai sallah ne an ce ya shiga ya shiga limanci to ashe da kuɗi a jikinsa san ya manta cewa akwai kuɗi a jikinsa sai da wani ya zo wucewa ya yi magana kuɗi sai ya duba sai dan taba aljihun gaba sai ya ji kudin nan bai ji ba ya saki hannunsa da ya kabaru sai ya sadar ya taba aljihun ba hannun nan ya bude ji ba ya koma da sai ɗaya hannun ya taba nan ma ya ji su ba ya sauke hannun ya taba aljihun da bai ji ba ya zura hannunsa da ƙarfi cikin aljihun hagu wasu Allah zai sa ya ji su hankalinsa ya tashi ashe makalewa suka suka gefe to sallah yake yawa manta sai sai da ya dan yace a to <laughs> ashe wata na tsaye a lokacin ashe wani shi'in sai ai bace abu sai ka tuna shi ga sanda a ta amma kama manta cewa sallah ce a ta saboda ka riga ka saba shi ne babban da wasu yake cewa if you are in ka riga ka saba da abun to wani lokacin sai an faɗe shi sai hankalin kai da hawa kansa shi yasa aka ce wa ma ka biya ne musa ya musa menene a hannunka ya musa qala hi asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra sannan kuma daga cikin hikimar da malamai suka faɗa kamar yadda kamar kandi a cikin tasiri ya yi nuni wa ma tilka biya ne ya musa wani salo ne na a nuna masa wata kudura ta ubangiji wanda ko wannan salon irinsa masu damfara da masu sai da magani da ko masu hikima a talla suka ara in ka zo don masu wa'azin turmi da kuma masu sai da magunguna a wajen wa'azi da sauransu sai a ce in ana so a yi wa mutane da fa'ido jama'a ne wannan duk sai kun haɗa idan kun ce kaza ne an tabbatar kaza ne eh an tabbatar kaza ne eh to sai a wannan surkullan sai a canja masa yanayi sai kaga da a ce haka kawai kawai aka ce jama'a ku kalli wannan abin sai kamar kana ta tunanin me ma ni kafin ne anya maka ba sai abin ya taimaka ba amma sai da aka kira ka tukunna aka gwada maka abin a karo na farko sannan ka gani da shi sai aka ce wa ma tilka biya ya musa قال هي عصاي أتوكأ عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى wannan kaɗan daga cikin amfanin sanda wanda za ka ga mu a cikin malikiya ma sanda tana ɗaya daga cikin wato sifofi na kima da daraja domin za ka ga duk liman yana da sanda amma ba sani ba irin limamai na dori kenan irin su ne irgani a halin kamar zamanin yanzu kana da sanda kuma ya kamata a ce mutum yana da yan sanda wasu limaman ma ga in sun bunƙasa wata kokara ce ƙasuwa za a ga adiki imam al-qurtubi Allah ya tsara rama abu abdullah qurtubi ya rasu cikin shekara ta 1981 abu abdullah sahibu tafsir akwai قرطبي أبو أبو العباس صاحب المفهم اختصار صحيح مشرح اختصار صحيح مشرح وانا من تفسيري شيء الإمام القرطبي أبو عبد الله أتن تفسير إن شاء إيش وانا آية وانا آية تانا مسألوني جير مسألة تخيبة يعني تبي تخف تخف ديزو مسألة تجير سيرة الخامسة مسألة تجير تعرض قوم لتعديد مناسئ العصا minhum ibn abbas yace akwai fa wasu mutane cikin malamai <clears throat> da suka dinga kirga mana irin amfanin da sanda take da shi da sanda da kwajini da dukkan abin da za a iya kiranta da wannan sunan watakila hatta gora ma bayan gora sai ne sanda da kwagiri da gora sai ne kuma a gyanta ma ita wannan ai ruwa ake zuwa ai fajiri rike shi ake ko sanda ma rike shi ake ake gora fa ita ma sai dai ita gora galibi ana duka da ita to akwai wasu abubuwa ka tsara mana ko ne birnin shehu ko muke eh kokara kawa kokara banda fari fari ban shi jinsin sanda a amma shi shi suka ake yi jinsin sanda eh menene geza eh, geza ta ma'aikatar ana yin wasu abubuwan da ita ne ita ma sunanta sanda ta sunanta geza yawa ita ne da ake yin sanda da shi yawa an kace sanda ai ta hada ismin jami'in ne akwai wanda ake yin sa na geza din akwai wanda ake yin sa na wani abin ba geza ba eh. eh ita kuma wannan bulala kenan mun faɗi gora da kokara da sanda da kuma fagiri eh da kulki barakallahu fi to a tsara mana guda biyu ne tungumi tungumi aiki ana noma da shi ne a'a a wurin ƙara muku guda biyu akwai akwai kere kere a yana cewa kere na yawo zago na yawo mafarauta za ka ga suna riƙe shi eh amma shi suna tafiya da shi ne su dawo da shi saboda ka idan mutum ya fita haka ya hango wani abin farauta sai ya wurga masa kera sannan akwai fauma ita ma fauma kamar ita da kere duk ɗaya ne sai dai bambancin su ne ita fauma in ka fita jeji a nan za ka fuskace ta ka yi amfani da ita shi kuma kere ana ɗan yi masa ɗan kuma da wankin hannu da sauransu wannan abubuwan duka za ta iya sa su a cikin babin sanda amma dai suna tattarau ɗin ne sanda wacce tana da amfani da yawa shi sa ce wani ya ma'arif a anan kaɗai ya isa ka iya gane wata irin sanda ce a hannun annabi Musa alaihi salam mm. shi ne qurtubi yake cewa akwai manyan mutane da suka taɓa kawo amfanin mutane sanda daga cikin akwai Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi qala Abdullahi dan Abba yake cewa idan ta haita ila ra'si bi'rin faqasura ar-risha ah, faqasura ah, ar-risha wa tantahu bil asa idan ka zo bakin rijiya za ka ga ruwa sai zanto igiya ko yaggwai kike ko igiyoyi idan igiyar ta kai ta gaza to za ta iya kulle ta a jikin sandan sai ka zira sandan kaga ɗaya daga cikin amfanin sanda ke da Abdullahi kan Abbas Allah ya kare da abin wa isa wa idza sabani harru shamsi gharaztuha fil ardi wa alqaitu alaiha ma yuzilluni idan ina cikin tafiya a sahara sai zafin rana yayi zafi sai in kafa ta a ƙasa sai in tsora masa wani abu sai lullube ne ya raba ni da zafin rana yace wa idza khiftu shay'an min hawamil ardi idan kwari ko yansu halittu na ban kasa na ji tsoron za su iya cutar da ni to in na rike sanda ta sai in fatattake su da ita wai za mu shaitu idan kuma ina tafiya alqaituha ala atiqi wa allaftu alaiha sai in wurga ta kan ku ko kuma in wurga ta kan ka ce ba ka faɗa tunda ba wuce an ce ka faɗa ya fi ganewa amma tsakanin ka faɗa da wuya sai kawai in ɗora burga ne na sai in rike ta kamar yadda za a ga bararu da angas da fulani yawanci suna yi sai ga mutum ya ɗan tsora jallansa ko kuma birgamansa, ko jakuminsa ko kuma sanhonsa ya matsale sandar a tsakanin kafaɗarsa da wuyarsa daidai inda ku shekararsa take wannan daga cikin amfanin sanda kenan inda Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa ya wace sai wa'allaftu alaiha alqauta wal kinanata wal mislata sai in rataye alƙausa farina wal kinanata da kuma bakar da nake sanya kibiya ko kuma bakata da kuma kwarin da nake adana kibiya ko kwarin da kibiya take wal mihlata asalin al mihlat shine mangala an san mangala ko wacce ake tsora ta akan akan jaki to amma duk abin da za a iya yin abin da mangala take yi ko da karami ne za a iya sirarsa mislat an gane ko to wal mislata sai in a kan sai in saka dan buhuna ko tanhuna wa uqatilu biha istiba'a anil ghanam kuma idan na hango namun daji ka taho da yan dabbobinka sai ka hango wata tsara ko ka hango wani dage ko kuma ka hango wata yamusa ko ka hango maraya ko ka hango wani gasunan dai daga cikin irin dabbobin da za su iya kawo wa abin nan dabba ka bara ko farmaki wai ce sai kuma in kai mata duka da wannan abu amma ita sanda ba za ta isa ba gaskiya ba akwai dabbar da sandar ta mata kaɗan sai dai ba za ka gane wannan ba sai ka samu mafarauci da makiyayi na gidi waɗanda suke shiga jeji su kwana da kwanaki ba su ga jama'a ba sai su sai da namun daji za ka gaya maka cewa layi sanda kaɗai ta rashin ta kaɗai ya kassara ka amma inda ita tana da matuƙar amfani da yawa don ba nan Allah ya faɗi wannan labarin na annabi Musa ce wali ya fiya da ba sai dan tana da amfani da yawa Abdullahi dan Abbas ya yau wannan sune kaɗan daga cikin abubuwan da Abdullahi dan Abbas ya faɗa Qurtubi yake cewa warawa anhu Maimun ibn Mihran قال إمساك العطاء سنة للأنبياء ميمون Maimun مهران يا ya rawaito daga أم أباس abbas إتسن دا أنا تورارو جماعة إتسن دا آه واتو رق رق رق سنة النبوات da haka tun da aka ware labarin annabi Musa ya rike ta da alama annabawa yawanci suna rike ta da haka za ga hatta mutanen kirki ma a cikin dattawa suna rike haka ba abin dariya ba ne ba wani abu ne na daban ba rike sanda suna ce ta annabawa wazinatu sulahai kuma ado ne ma na mutane na gari wa silahun alal a'da'i kuma tantakali ne da zai razana makiya ma'ana makami ne da zai razana makiya wa aunul lidu'afa'i kuma idan mutum ya dan fara yin rauni ita kuma sanda tana taimaka masa ya dogara da ita wa ghanamul wa ghammul munafiqina kuma tana tana tana makure munafikai suna jin haushi dan munafiki in ya yanka da sanda baya jin daɗi wa ziyadatin fi ta'ati kai kuma tana ƙara taimaka maka a wajen da'a yi wa Allah da'a domin in ka je za ka yi dan bawali ko wani abu haka kuma shari'a ba ta yadda ka buɗe tsaraitin ka a gani ba za ka iya kafa sandar sai ka sanya wani dan abu da zai kare ka karata shi a cikin sannan sai ka buya a bayanta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan yi haka yadda aka rawaito a hadisai dan ya nuna wa mutane ga yadda ya kamata a yi wa yuqalu yace kuma ana faɗa cewa idza kana ma'al mu'min al'afa wai idan mutum mumini yana rike da sanda ya harabu min ya harabu minhu shaytan shedan ma yakan gudu wa yakhsha'u minhu al-munafiq wal fajir munafiki da ɗan iska duka suna jin tsoronsa wa takunu iblatahu idza salla kuma in kana cikin dokar daji zaka yi sallah zaka iya kace sandar ta zama ita ce tattararka ka sa ta alƙibla wa quwwatan idza a'ya sannan za ka karfafe ka idan ka gaji wala qiyal hajjaju a aradiyan qutbi yace wata rana hajjaji ya taba gamuwa da wani wani ba kauye fa qala min aina aqbalta ya a a'radi kai mutumin ƙauye daga ina kake qala min albadiya ce daga tan karkara nake qala wa ma fi yadika ne a hannunka qala asaya arkazuha hali salati sanda ta ce ina kafe ta in zan yi sallata wa udduha li idati kuma ina tanadin ta saboda waɗansu abubuwa na musamman na raga na makiyana li idati wa asuqu biha dabbati kuma ina kora dabbobi na da ita wa quwa biha ala safari kuma tana karfafa ta a tafiya ta wa atamidu biha fi mishyati kuma ina dogara da ita ina tafiya litattafi a kutuwati dinga yin taku da kyau da yalwa wa asibu bihan nahar sannan kuma idan zan shiga ruwa ina ina ina ina ina iya dogara ta in ƙetare ruwa ko kuma in shiga ruwa da ita wata ummuni wato aminuni min al'asar min al'asar kuma tana amintar da ni daga tintiɗe wa ulqi alaiha kisaqi fa yaqini min al-harbi kuma ina sanya bargona akan ta sai ya taimake ni ya hana min jin zafi wa yudfi'uni min al kuma ya dan rage mini ya dan yi min tumi in ana cikin sanyi ya hana hazo tabani wa tudni ilayya ma ba'uda minni kuma in abu yana nesa ina so in ɗauko shi sai wannan sandar zan sa in janyo shi ya zo kusa da ni wa hiya mahmalu sufrati kuma dan karkatan cin abinci na kamar fata ko birga mai ko leda da nake shimfiɗawa in zuba gurasa da abinci akai shine sufura to wato tana ita ce take ɗaukar min wannan sufurar tawa tana taimaka min wajen ɗaukar wannan sufurar tawa wannan fa da hajjaji yake hajjaji yake ta gayawa wa alaqatu idawati kuma ina rataye tandawara ta tandawara shine yar buta ko batta da ake yi da fata wacce ake zuba ruwa ko nono a cikinta a'si biha inda darbi sannan in an kawo min duka da ita nake karewa ina yin kariya da ita wa aqra'u biha al kuma in nazo kofa in tana da ƙarfi da ita nake kwankwasa kofa wa taqi biha aqur al sannan in akwai karnuka masu cizo inda sanda ina kare kaina daga wannan wata nubu an rinki tis'ani kuma inda ba maki da ita nake suka wa an sayfi inda munazalatil aqrani sannan kuma in ba ta kogi idan za a yi taho mu gama da abokan bugawa da ita nake yi Wari warisuha an aji? na gaje ta daga wajen jatimina mahaifina kenan wa auratuha wa uristuha ba'd kuma ina tashi mutuwa zan bar wa dana gadan ta wa aushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib kuma ina karkado wa dabbobi na abinci da ita kai ina da wasu bukatun ma da wai duk waɗannan tarin bukatun ma ba su kare ba kasiratul la tuqsa to sai qurtubi yace qultu to ni kuma anan nake cewa manafi'ul asa kasira amfanin sanda yana da yawa Wala walaha madkhalun fi mawadi'i shari'a kuma a cikin maudu'ai na shari'a ma akwai magana sanda da yake shi kurkuzi faƙihi ne maliki minha daga cikin matsalolin abinda za na karanta sau da matsala ce ta ilimi kuma a iyanan take a ƙur'ani ba ka ba jahil a cikin albayan wa bayyana a farko-farko ya kawo babin da yake magana akan amfanin sanda kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri masu yin yi ishara zuwa ga shi abin da jahisin ya kawo amma magana a amfa saboda shi kusubi ya kace ne a siga ta ilimin addini ba a siga ta ilimin adabi kawai ba sai kusubi yake ta tuttakhadhu iblatan fi sahara ana yin ana yin fitra da ita in ana cikin sahara وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم عنزه اي ان كما ما ينا ده wata sanda turkaju lahu fa yusalli ilayha ana kafe masa ita sai sallah da isa wa kana idza kharaja yawm al-eid amma bil harbati fatubu baina yadayhi fa yusalli ilayha sana ana kafa majalasa wani fajiri ko ta sanda sai majalasa sallama ya tsaya a gabanta. ya yi sallah ah, wal'anazatu wannaizatu wal'alatu asma'un li musamman wahid duk in an ce fajiri an ce sanda duka sunan abu ɗaya ne kamar yadda muka kawo itlaqat ɗinta da Hausa wa kana lahu mihjanun maza yana da fajiri wa huwa asan mu'awwaja wato shi fajiri sanda ce amma karkatacciya mu'awwaja farfi yushiru ilaihi yushiru bihi ila al-hajar idza lam yastati an yuqabbilahu in yazo dawashi idan cincirin jama'a ya sa ba zai kutsa cikin ba sai ya wannan kwajirin ya dangwalo dutsen hajar al-aswad sai ya sumbaci wannan kwajirin sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin abubuwan da ya kawo masu yawa hadda batun wai ana rike sanda saboda mata su ji tsoro a rataye ta a gida saboda mata kar su kawo wargi da wannan ne wasu daga cikin fuka ha'u ta kafa hujja akan cewa wannan a theory wannan wannan bayanin da ake na cewa wadribuhunna da bakin da bakin tufa za a ɗauka a dake su ba wannan ne gaskiya ba eh, in ba ka da me ya kawo magana a rataye sanda saboda mata su ji tsoro sai na umar Allah ya kare da a gari shi yana tare da 'yan sandarsa wannan dirra din wani kulki ne da shi in mutum ya yi ba daidai bai kwaɗa maka shi saboda sai da ƙarfi da ya yaji sai na umar ya matsa wa mutane sai da suka dawo kan tafarkin Allah in ka bi ta biyayya shi kenan an baka bi kuma akwai kulki a hannunsa ana kiransa dirra kwaɗa wa mutum dole ko mutum in bai idan aka haɗa shi da Allah ya ƙi to akwai kulki Allah ya ƙara yadda a gare shi to wali ya waliya fiha ma'arif ukura ina da wayansu buƙatun da yawa ƙashi mun faɗo su daga ciki saboda babi na ilimi don a samu a fa’idansu. Na, ƙola alfiya ya Musa, ƙarfa haka iza hiya hayyato tasa. Ƙola alfiya ya Musa, sai Ubangiji ya ce to, ah, ta kita ta faɗi ƙasa ya Musa, jefar da ita. alƙiha ne daga ƙasa yatsun da suke rike da ita ka sassauta su in ka sassauta su to za ta faɗi lafazin al'ilka yana da bambanci da annabuzu kuma yana da bambanci da arrami amma dukkansu za su iya wakiltar juna ni ka ana jin magana nan a akwai jefarwa akwai watsarwa akwai wurgarwa ko wurlarwa su kuma a shari'a yakan zo da ma'ana maksuda yakan zo da ma'anar da ita ake yi kamar lokacin da aka je aikin haji idan an baro muzdalifa an zo mina in an zo jamra jefa dutsen ake ita shi kuma annan wuta ba jefa sandare ne sakin ta yi ta yi ƙasa an gane ko shi kuma jifa da an faɗa duk bahaushe ya san yakin ake shi ne ake cewa rami sannan wurgar da abu kuma shi ne sai ka yi amfani da ƙarfi wajen nesanta shi daga gabanka ko daga inda yake shi ne ake kira nababu daga nan aka ce nababu wara a zuhurihim sai suka wurgar da sakon a bayan su kaga nan wara a zuhurihim ziyada ce ta ta'akidin ma'anar annabin an gane ko amma kamar dabba idan ta ɗau ciki ko har mace ma idan lokacin haihuwar yayi idan mahaifarta ta saki idan ɗan ya tashi fitowa ai mahaifar sai take eh, inda ake haifar ɗan ne yake zama lu idan ya sakwa-sakwa sai ɗan ya faɗi kaga ba wurgar da shi aka ba ba jefar da shi aka ba sako shi aka an gane ko wa in kana saki kuma ana cewa itlaq abin da yake baka kwarewa ka kun irin waɗannan bambantar musamman idan ka karanta littattafai na adabi musamman masu kula da dukka wajen amfani da kalmomi kamar ah, shu'ara'ul jahiliyyin kamar irin su maqamat ta alhariri ko da ta badi'u zama da ta zama shari'a wannan za ga wa lokacin da da gangan za su kawo maka baji da za a yi ta jujjuya kalmomin kowace a faɗe ta da ma'anarta to alƙiha yanzu sandan nan da take hannunka sake ta ya musa ai arsilha daga inda take sassauta hannunka ta faɗi falqa ana faɗa su annabi musa ya sake ta fa idza hayyatu sai ga sai ga shi wannan a sandar ta canja sifa ta koma hayya shine mutiliya tas'a kuma sai ga ta tana tafiya cikin sauri wani haka ayat suratu baha ta faɗa amma ayat suratul a'rab ala ramma mm. in kunta ji'ta bi ayatin qala جئت بآية فأت بها فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي طعبان مبين نعم فألقى عصاه في أنه موسى يتكسر bai zahiya su ubanu sai ga ta zama kumurci mubin gashi a bayyana babu wani abu da zai nuna maka cewa ko igiya ce sai ka bada kumurci kumurci ne da kansa da jelarsa da jikinsa da fatarsa irin ta kumurci ba an ce fa'iza hiya hayyatun tas'a nan kuma an ce fa'iza hiya su'banun mubin sai gashi ta zama kumurci a suratul naml kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وألق عصاك فلما رآها تهتز فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعصب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين الله ra'aha ta رآها تأتز كأنها جان wato sai ga ta da ya ganta tana motsi ka annaha jan kai ka ce wata yar karamar mutijiya ce to ka nan hayya su'uban da jan to ina dan tafi ne da zai ce maka hadisi ya ci karo da alqur'ani saboda qur'ani ya ce kaza hadisi ya ce kaza to me zai ce kuma a wannan ayar ta an ce tu'ban tu'ban wato shi mutiji ga magarin mutum iri na shine yake cewa mutum amma in ka samu gogaggen mafarauci ne kama mutizai kowanne yana kiransa da sunan ga sunan mutizai daban-daban nesa daban take da kububuwa kububuwa daban take da wujuju wujuju ga daban yake da dama tsiri dama tsiri da duk za ta ga sunaye ne iri daban-daban kuma hikima to sai dai akwai sunan da zai iya zama suna ne tattarau da ya tattara wasu nau'o'i ko jinsi jinsi na mutum dan tafi ne da kai masa magana zai ce maka a'a ai bayani ake yi bari ka ji yadda ake nufi ya ce to da za ka dan tsaya dan mintuna ne da na ga yadda ake nufi a hadisin ba cin karo bane qur'ani bai taba cin karo da junan ka ba mm. amma hikimar shi ne ka duba ka ga na daya a wani kakamstan aka yi amfani da kalmar a wani yanayi idan ka duba yanayin suratul qaha yanzu ne annabi Musa ya fara aron gama da sandar ta koma musu haka ne to don haka sai aka yi maka amfani da sunan da kai da ta ji sai abin ya shiga ran domin hayya za ta iya cewa nesa ko ka ce mutijiya babba wata take da take motsawa da sauri to anan sauƙin faɗarta ko kuma mutijiya ko mesa ya fi sauƙi fiye da a ce maka kumurci to can ko da yake wani lokaci ne na muƙabala tsakaninsa da mutanen fir'auna ta ake cewa jefar da sandarta to da ya jefar da ita fa idza su ubami sai ga ta ta zama wani ƙaton kumurci saboda a tsorata wa'annan mutanen ka tabbatar da cewa su sun tashi kaga da Allah ya tashi su yi kira nasu فإذا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى sai ga shi kamar mutijiya ce amma daga ji kasan ai a cikin mutiji akwai wanda yake ba babba ba akwai 'yan ƙanana haka wanda watakila in kai kanka haka kamar iri na yanzu wanda eh, ba harkar mutu zai yake ba shi kanta zai iya ƙoƙari ya taɓa ya ɗauko wani abu ya ce bari ya buge su amma an kaji ana a wasa ba kai da akwai jin da ka ga wala in ka gan shi wataƙila ba ya samu ma addu'ar shiga ban ɗaki ce za ta faɗo maka kama manta wata irin addu'a za ta <laughs> saboda rikicewa da rutsewa to nan saboda muhalli ne na muqabala sai aka yi amfani da su'uban fa idza hiya su'uban mubin sai ga ta zama wato wani irin kumurci ƙatoto saboda makamin farko makamin tsumanina ne wata ali yanzu koya masa yadda za a yi zai yi yadda zai yi za a yi an ce masa me a hannunka sanda ce yadda ita da ta zama kumurcin nan to da me zai faru amma duk da haka a hakan da nan Musa ya ganta walla mudbiran wa yu'aqib to ina kuma ga da kumurci ne bai ma samu inda zai iya tafiya ba to saboda haka a makami na biyu makami ne na tahaddi domin shi kansa fir'auna yana gurin sai sai mucijiyar ta zama su'uban a na uku kuma a cikin suratu annam nafsin abin da ya faru ne a arab amma sai aka yi amfani da wani salo don a nuna maka yadda mucijiyar ta bawa mutane yadda sanda ta bawa mutane mamaki yadda ka ce aka yi amfani da lafazin kamar lafazi na jimin da nunin wanda yake nuna tamkar ma yadda ka san ma albatsutsai ne ko kuma irin mutanen koyon nan da bahaushe yake cewa ka an na janun kamar wata aljanar musibiya ce an fahimta ko to fa idan ya hayyatin tas'a qala sai ubangiji yace khuzha yanzu annabi Musa ya saki sandarsa yana sakin sandarsa sai gashi ya zama ta zama cikiya sai Allah ce khuza wala takhaf dauki wannan mutijiyar kakka ji tsoron komai san'idu hasirata halula za mu dawo da ita irin kamar ta ta farko a cikin suratu walla mudbiran annabi Musa walla mudbiran sai ya juya ya ba da baya misali idan yana kallon gabas to sai ya yamma in yana kallon kudu sai ya arewa walam aske ba san ma ya waiwayo ya sake kallon ita ce ko ba ita ba dan wurin wargi aka wargi sai Allah ya ya Musa aqbil wala ya Musa aqbil juwa fuskarka ka fuskanto inda mutum ya take kaji umarnin Allah na jarrabawa abin da ka ji tsoro aka fi ka dakata fuskanta shi wala ka tafakka ni tsoro saboda annabawa ba sa jin tsoro kamar yadda wata aya ta ce inni la yaqafu ladayyal mursaluna annabawa ni a wajena ba sa jin tsoro kuma nan ka zo wajen Allah ne yana ganawa da wa ta'ala cikin kudurarsa da ikonsa ya sanya wannan wajen nan ne wurin gana Ina kamar da na faɗa a can baya kenan ita ayar qasasi fa ce li ayat saha yayin da ayar naml muradifa ce da ayar al'a'ara saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa ka dawo khudha kuma sai aka ƙara masa a ɗaya aka ce ɗauki mucijiyar da hannunka wala ta kafkakka zuwa ba sai da sai zama sandar ya ɗauke ta ba tana mucijiyar annan musa ya kai masa raruma wannan yana tabbatar maka da cewa Allah shine musaddibul asbab asali idan Allah ya halitta abu don ya kisa to abun baya yin kisa sai da ikon Allah ko in Allah ya so ya bayyanar da kudurarsa da ikonsa kan komai abin da yake kisa sai Allah ya sa kuma ya ceci mutum daga mutuwa kamar yadda Allah ya sanya rayuwa a cikin ruwa rashin ruwa kan iya halakar da mutum amma sai Allah ya halakar da fir'aunin shi kuma da ruwa da yawa abinci rashin sa yakan sa mutum ya mutu wani kuma abincin zai ci kuma ya mutu saboda cin abinci saboda haka abubuwa suna faruwa ne a bisa sunnar da Allah ya tsora rayuwa a kai ta sababi amma sai Allah ya so yake sa sababin kuma ya aiki in Allah ya so sai ya dakatar da sababin ya yi abin ba tare da sababi shi yasa idan aka ce a rayuwa sai an yi kaza za a yi kaza yi ƙoƙari ka yi karka ce a ai mu na Allah ne ai Allah bakin da Allah ya tsaga baya hana masa abinci rabon kwado baya hawa sama <laughs> kwado baya hawa sama amma idan ka daka ta rabon kwado baya hawa sama ka tsaya inda kake wallahi sai ka rasa abin da zaka ci yasa ba wuce yace to kwadin an yi izawaka sai kuma a iza kafa a yi izawaka a karanta a roƙi Allah ya kawo kuma sai a tafi hanyar da ake nema don ba zai yi kana zaune kawai abin ya zo maka ba sai dai in haka Allah ya rubuta alam tara anna allaha qala li maryamin wa huzzi ilayki nakhlata saqata rutab wa law sha'a min ghayri hazzatin janat walakin kullu shay'in lahu sabab komai yana da sabab Allah ya sabu dace to abu na farko kenan wa hum yadaka ila janayika takhruj bayda'a min ghayri min ghayri sun ayatan ukhra Allah ya ce ka sanya hannayenka ka haɗe hannayenka an ce hannu ana nufin tafinka ila janahika ka sa shi a ƙasan hammatarka inda a nan ne mafakkwagar fuffuken tsuntsu take wannan wuta yana yin haka sai aka ce kalli hannun takru za ga hannun ya fito bai ba a yana haske kamar fitila ai kun ga irin abin da kiristoci suke kwaikwaya ko a ce suna yin ko suna cewa miracle sai ga ana nuna abu sai ga wani haske fir ya fita wai kwaikwayar irin yadda annabi Musa ya fito to haka hasken annabi Musa ke sai haka hannun annabi Musa in sa shi a sai ya fito da shi sai Allah yake cewa ayatan ukura mu'jiza ta biyu kenan ga ta mucijiya ga ta ga ta ga ta hannu linuriyaka min ayatin al-kubra domin mu nuna maka cikin manyan ayoyi, mu ayoyin mu suna da yawa amma ga guda biyu na yanzu a fara rikewa za mu dakata nan saboda lokaci yayi insha Allah idan muka zo gobe sai mu tashi aya ta 24 abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح lana شأننا